alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wa sallallahu ala nabi muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman an bai karatun doka alajayi ka sarki lama ka kontinen na wala odumon be wala da ton kono da nan nan jawdo hmm, karotin mu wannan fula o cost 2022 tenan loan sankeɓa sulejowo gambe ɓa kawsula kordar nde walama ne olen nen kiɗa baade olen iti samode imam shatibi alayen kiɗa ba nen kadi yam sunno ne biɗon la anin sunna mo ne biɗon mola o sasi afan sufi sunni sa gañillamoy hmm. ñimma kiwni sabaro

ɓen ndiyam ɗa fanna duron ka hono hadisa karan o yo kurane tanko e, e arabu karan o ko fanna lel fatan fansata dollo da tajwide karan la po si harafol fono nima karawo le me karan dala e menin dala ite mo sila me yo karan nawo fana betenne tawhido betenne hadiso betenne figewo betenne sirato betenne ɓalaka betenne usulol betenne fiqohoɗo betel ne yin fana mu waɗati sayi sunno nin biɗon bo ñotoran ala tendumandaɗo hadisa kemarora tan seni wo iman sati be itisamol maɗa ومن أمثل ذلك أيضا saadabi ko alayen bunda lulun jawta kitabo to bida al ilafi albidar al'idafiya do be nolan Kenya ke bidan hmm. a bolle misalol fon fonna agogo omin amsilati zarka idan misal dofa na fele radul qur'an bil idarati ala sautin wahid ka qur'an o karan muru bel edade muru muru ala ala sawtu wahide mo kirin na kan walla nyola almo hmm. almo jamale ni ya fo albe ya mutafe walla mo albe ka fo nyola wa yana tulkal hayo kenya fo na zaida da yo fo na kafule ala masuriyat al qadi karam al sharia sibah karaŋo maŋ laŋ dita kurana karaŋo shalaŋo sonda bari hmm, ka kara ñoo la wo maŋ tara aniŋ doolu alla ye kilaasi kono karandiroo Eh, dolmalla suwala de alkaafo ñoola e kaafo e bee kaafo nooma ñoola al tabaraka yaafo ñoola ɗo yaafo kujere do ma fo ku ɗo ya sabandi baake do ma sabandi baake ɗo ya hara fo warandi mañana warandi la ɗo ya idigamo ke ɗo efkakoke ila fo ñoolo a tadlisita le e maalo menta fo kura e koye ko sa sahi aliya fo ko oɗuma be ma fo ko ana karandilla lo karandiya ima nun ɗo karanda momon la wala walla mo ɗantanne ɓe sitirin ni ko ano fo ya kilinge edefanaf ɓa ya fo ñola yajindi ñola mais ya fo ko men ma fo ko hanno karandini ñaamo ku kutalete amantaro ñaam an fana ala ñindol mo kuufe mani ko ane arara ko kuufe ma dole ila solle ɓe kuolle ba kuufe mata ɗi o kadalika al jahru bankeɓedena allahima itada ho arbabu zawaya zawayankol zawiya yani tambiɗara abdoulkadir jelani ka yusubaka la kida sarani ayla kidaboɗo kida kidabo zawiya ñe wala majisti walla jamatiyol kanan muta وربما تمر لا تفى اعتبار الصفة فيشك في بطلان المشروعية وربما تمر لا تفى الصفة ناندوك اعتبار الصفة لما كتو كرسولا فيشك أسسكا في بطلان المشروعية فعل السرية ياتي لبا كما وقع في الأتبية عن مالك في مثل الاعتماد في الصلاة لا يحرك رجليه أقول كما نادى مالك الكورو أتبية كتابه ma do fi sarsa kama saba ke tintin layi harkar ya kana sin fulo mamman wannan awal man mafula a hadasa hunna ya ke rajo molan kada urfa yaron kala ko kada kan musamma musa'a ya so usana alaihi wa mola ta to ku ya dole fa kila da ka ko afa aibun fon bolan kala ko kada ayyaba alaihi zalika wa ya ngai muna yaran alfaran yau ko lagdan ko kan yakin da sin ki don kan mola me ya foro ya foro fo mola ka ngai be muna mola ngai be dadi alawdo ko ko mola bi ko ka tala ko wa hadha makruhun yan kun dala min al fi al bar wa lam yadhkuru fiha ma fa wato annasa kosala bar ma fa rot na ma han lagdan yau e ko e tindi sindo kan ka do yon ka e yalo la kidare nyole ya hore ko ya kon e ma fa sabat na ba ya kon salo ko anna sa da salo ba da ma fa ka tinya da ulama ko fi anna sa da batula wa zalika li dhu'fi wasu li itimadi e an an yu asra fi sala muna na e ma fa sal tinya da lo li dhu'fi wasfi li itimadi am ala ya man ko do lan an yu asra fi sala pra ko ya no salo bara ولطفه أنال السونيا بالنسبة إلى كمال هيئتها نياجيزي سلا لسلميا كمال دا ألو دا مامو يمين دفو ديو دفو من بامبام ورباكي wa haka za tun da yan bakin yin yanta ayyakunan nazar filarwar ke fil masu yadda masu yadda bin nisar ila a e, e, ita safi al'amal ni ya ji da ni ya manku da barara bi ma yi asir fihi a rannu barobar aula yi asir fihi walla man kotu barobar man kotu ya walla ma ya eh, kotu ya bara walla minti ya bar walla da ya na lawaro fai za a wasu wani man kuro ya yi kudu e alal'amal barora ka na akwai alfasari a da sa da su jadar tun wa idha lam yaghlib ne man kuto min furata man ame kutu baro la lam yakun aqraba man sudi atinyala wa bakka fi hukm nazar sabe klamen to kaji be hakkilo la fa yadkhulu ha huna ja'a bedunna nazar al ihtiyar fankando e bole fedara jelo e bara albaru ra ko mu hakkil to la na fankando ga sarar amara fil ite bare me mu da sabi a fira baro la bandade ni akoro se ko jaka se mwati ando e baji be la fo tiña fama tiña fa dunda ara faman ɗora oɗo ko kuwo fera dunda ko jaga sironto ɗen walamo alsiñillo annahu ko hayso tembono konnan ko innal amal azade baro bara nala fada yalo hade sarana gol agol hade sarana man amila amala laysa alayhi amala hada fo waran alal mashura sarana alan dinya mete fenna la faw kan yusayyiru yusira kalaban wasfa ka keman kudu laha baro aw kal wasfa la kamanna man kudu dolembe fa inma yo tabare kajan korose bi ahadu umur sarase ku saballa ku sabado kira imma bil qasd fo ya kira kira wa imma bil aɗa walla la aadole mum o imma bisar walla saɗaŋole mum aw nokku sani walla a nasiɗe amma bila aada banidal darale fole jahir men mo kumo jahirode wala jittima anin kamɓe on ɓe mende fi zicre eh, anin ka kan kafo fi zicre wirdoɗo almashhur men ɓe mankotoa ɓe ɗankemare men ɓe faramansere bayna muta sawi fati zamane jamane o suufiol tema fa ina bayna ho bayna zicre almashrur buunan ba idan ejehuma kara mutadda a jayni aadata Hmm. sati biyu ko wirɗomen ɓe kelen sanden suufiyode bayna mutasawwi fa mutasaw amma ho ay eh, bayna suufina mutasawwi fa wala menni ye fanke suufiyode yin jamano ema biyetan kawso sillanen sunniyolo e ka fula ba kawso ka sunniyol lel jalay anin su aɗo sunol anin su anin salafol anide men niye fanke salafori men niye fanke sunniyoti mankari hmm. yo ñin fana sati ɓe a kadaman sufiol fo ya hawlo tendo hawlo jeyda no yimuda kuula o suufi kemolum tambira warma bata ba allah ela kuula men mol kakuya e sadi ɓe ñinen ka ñoña mi tupa akobañen jamano doole e fanke suure commen ko doole e fanke muuru baate manke wale doole e fanke mo kendude mankade doole e fanke weliyede manke e lafata buñana dawlo na sotolla ɓaye ma londo na daji kona bato kana alañasiron te bala na karelo na bali dimi ikekone fokumo fa inna baynahu bayna dhikri almashrubuna baida akoyla wirde ñalmen ɓe saymen ke fanke suufiyote anin suufi fololla wirdo tema saɗaa landi landi ñamen ñama akol janfata ñoran wol janfo ɓaata ñoran idi huma kalmutadaden aɗa safo ko aɗo ɗo tanama fulo kodde mbani jiyo tanamata ñamen ala kañama ala fañama ala toañama wala sumnoto sila koto hadisa kema worula tan seni worula siyuti ani satibi satibi wa kallazi hakiya ibnu wadda an la amas an ba'd ashabihi akwai ibnu wadda ko amas ya fara sai ala kafinu do makala ko marra abdullah bi rajul abdullah ibn mas'ud tambira mola yaqussu fil masjid jamodo abe kisato dantela kuma hadisa danto kisa danto taraka danto ala asaba ala mulma o hoade yakkula ba fola e ala jamma ala sahibol walla ala taalubol ata ñimmo sabbihu alahu subhanallahi subhanallahi subhanallahi subhanallahi asaran siñata wa hallilu alafu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah asiran siñata allah col siñata men fo koyafo siñata قال عبد الله فقال إنكم عبد الله بن مسعود كوكا أتلو لا أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ko fulalan de fatollile kandata kiilala saybolti aw adal walla al filta ande saybol maketen oto atollano saybol atollalo saybol atolla betandi saybol aw a dallo oto filta alnen saybolo kilenna kandara kilenna fildan anara fo bal hadhihi yani adal atolle fildo asa folo lol man fildo wol man ko ke nyame nali a to nyama sade bi be sufi ada da kannade ana ala sunna wal jamaa abe tentendirol lade men man kadi e fankade yo na kati balola siya kammala e kala firafa kati bala den bella hannen abema kati bala hannen kati den kilimbe je mede mo kino wol hannen kati balola majority do kati den kilin kino le mardol wol ibatul la fasa kan da fadol sike majority to nya karta wala nyama agoyogo hadisa kemo woro watanse ni sei e satibi be murado la o firwa da anu anna rajo mo kana kira yajma on nasa kamol kaf nyamo fonya do na e kula fa e kula ka rahiman lahu man qala al ma'lan ni mala moma bal mo si balaji basri ni ko kaza wa kaza marba subhanallah ni go subhanallah kema ni ko subhanallah tawro wala ni ko subhanallah tan he ala si balaji bake ala o fodo subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah hew barbarajo sitara mumen ko sitafullahi kema sitafurla sitafurla sitafurla akafuñambude kabla no kala ko fa yaqulu lqawmul fana safa kafuñama o yaqulu afa rahimallahu man kala kaza wa kaza mara alhamdulillah ne ate bay sibaraji ba soto ne men ko alhamdulillah alhamdulillah kene tan nan kam kala ko fa yaqulu qawmul safa kala ko fa marra bi abdullah ibn mas'ud anhu ibn mas'ud sabe tura ba tan bidela wa kala ko ko hadithun lima lam yahdi nabiyakum wa yanakum latamasakuna bijambi dalala ma ba be ka jama'a jamano ko kutola matala alfaala kake alkala ganta kilalen kanake horasala akliɗa kaki dinola akliɗa kala sunnola kala ko lasilo tanga ababul masudo koy ko adeyetum yo atul kandital lima fana lam yahdi nabi ko allah annabi o mum man men jiya tulle waje wa inna ka to la tamassakuna tulle mutaro kan bi zambe dalala fili bande ya feño aɗa man kanɗo muɗan aɗa filo munen aɓe ne ma nema kañan hadisa kan tan senin wa ɗo azaka azaka zakarahu anna nasa yenfo kon mulu belo ku ya fubbun masore belo kufa mol ɓe kufa yusabbihuna bil hasa fil masjid wa ka jamu ya ka beroɗandi jere bere mesen jama yusabbina ko subhanallah fu bil hassa bele mesora fil ta ma na ta kan ra'a kullu rajul minhum bayna يدي قوما min hasa. momo ɓero jurma ñaati noɗa emin mbira jama fof mbira kima fof kima jalo e, ne ko e kese bonde jante ente afrande ente afrande kala ko ko hasa hata min aha ako moolu be sabarle ɓe a yitara kan subhanallahi subhanallahi alhamdulillah la ilaha illallah konte kande o e ke o falama ja ne fana ya subahan bela sa ake o lel hada aka yamlamase fa e ɓayim jamo nalma findigeñin mbiɗa ñin kukuɗon ne jamotoja acacaca e lo ka bulo fa po ke be baybe jaman kono fon lobbere julma oyo kura ko lakad adastum bidi atan ali e bidan date o zulma ali e toñiro date dinoro o kad dalaltum asabu muhammad sallallahu alaihi wasallam ali ali e kila kad dultum fo yal tol sambe nde asabu muhammad sallallahu muhammad sahaba elma londo fatul lef sada kila al sai bolto londo ba fa hadi umuru nyen kolo o khurajat az-zikr al-mashru ye ye wirdo ba nyamalbe sadama sonda wirdo menna أمين عفد فددد كالذي يتقدم من النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة كما أنت بلا كن ولا كن كو يواتو منكم موكنا صلاة أو الصلوات المفروض ولا الصلوات الأولو المفروضة إذا سلد قبل أوقات الصلوات الأولو نيا الصلاة يواتو ماسي يفتن دالالده fa yanna kaɗo kada fo hinna ga faamu mina sada salamdo ala kasido sadaola ga niyo mende e ala kerekero mende ela nahaye mol furande an ha walale ka sad otumo salwato man si walle yeɓade ya do konde fo salwato me e wato me salo kongala e fana sal fana jannen tubaɓe wulero jan fota kene bala boto ko ƴe ete sal fana salo de ye fo ko nentilo wulen wulenda mo kana sal hay kola nafilo ako hani lonna dolo ko hani fardo ko kana sale wato masi kana sale saroke watle da ala wata man wal man hi anu fadan men na la yakunu muta'abbidan bihi ni yoke alabatulande kaza o kazaka ya yomal yadda. sallo ko mo kana sal sun ka sanan ban na salo odo nan mo sal dala sharan afo ma ko nyam de ma ka nyam doron amanke madude bidan Allahu akibar. Sai a dubiya baraka. Inda kula wanda kundin da sai a dubiya baraka. Hadisa ke ma wuri da tankon nto, hannun kudin kudi ba da sakon yunyon hadiso yunyon bunda da ke ma wuri wula tankon. Wa khaybun wa daha min hadisa abani bin abi abazi, kala ko laqaitu talhata bin abdullahi al-khuzai na bin. Wa kudin kala قوم من إخوانك بعضهم الفر من أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة لا يسألون على آدم يا مسلم تقول بقى مسلم ما يبي تقول بقى بسم الله أهل السنة والجماعة بل يا كان يا ما كان يا تقول بقى بكرة أبلا مولا يجي تمن في بيت هذا استدان دو يا يوم اللندو إن كرداكم يتابعين وفي بيت هذا nin ɗo lasuwo kono yomallum ɗo o yaji tamino siɓen yomanne rose wol mihirjani e sumuna ha e ka lunlu tun boni mihirjani e lunlu ne rose e saji e sagunlu son o kala talhadu talhadu ko bidi atun min asaddil bida biɗa jawbalo waɗo ko e mari walla o dara timo e kada ñoya e suukola ban fonkola ba wirdola ban la ban e ka lumtomba ne rosi ne mahara jani luŋo akoyo ko bidaɗan talhatiyol hmm, ibna ɓaati ko talhatiyol e alan tan bitaɗa ko ka luŋlo kere kere luŋlo kono karolo kono aata sadaŋo ma fo ñama yewoke alabata kere kere luŋo de e, e ala yetiloo kede mofo de mofo kibar kita melba gaw kono kitabo kono sunno kaso man siyago anitel man kaso lo kita kitabo bala de etel man kaso lo fo ke bada etel man kaso lo be baro labdari e de dandira ay dandira baaki kana fin bare man kinen lon e silon na ni ñinen kala men mu ahlu sunnol jamaata yeɓulon noma a duwate fana fo ala sin kandan nga ɓulan na annabi mo la silon nom sunno wa qala tal bid'a ashadu ashaddu al bid'a bid'an kolam balam do wallahi wallahi lahum ashaddu ta'zima lin nayruz wal mihrajan min ibada min ibadatihim ago ala ala le nayruz lon ha ko bunya ne miraj mirjan lon aye bunya min ibada dine to ka bato nan ki ala lon kar ke lon hormon mare wala kuliya do luŋoye dinete te ɓato men kije ma foye men kije summa istaykaza anas bnu malik adla anhu anas bnu malik nata bara eh, farakitu ilayhi ntaara sala nkataara fana ko saata ŋa hene ka amma fo saatu tala ŋa tala hene ka bon abas hebro wala ɓe lon na ba alfa ala hene ka kañe kijana akon na naata o fana ñene ka faradda alayya faradda ala misre qawle talha talha te men fo neti anas bnu malik ilal khadima fana wala ka nna ma isa mu de flo ka na ala mi adi isa fo ya fo nyo kan isa fo nyo por mi sala fajala sen isa mu tele kala ayyam yo lungo lu sun ke ta azimu ma shon bunya ndore ta azama al majus kuma juso le bunya ndo men kalo kala kasolan kere kala law kana afsal al ibada fa kadaka ma kana nahawahu no ono walla bato mbaɗo tiñarade majusol ñoo fana ta mbaɗo tiñarode bayindi ɓe kerege keɓe yeno mandata kala ɗo kala mañala mañala kono ndellere mirla kala mañamati ñaala alabatula mañala mañalla allahu akibar kaban fanna ko lombaliya jotugol lokkulu baliya min min kala nde ɓe filannale ndemali ya mara fɛn mɛ ɲin ala ka kalan baa kɛ n na defo n na n ka bɛ da n bɛ na kaati baliya da lɔ na wala hmm. hadisa kɛmɛ wɔɔrɔ tan kɔnɔntɔn ni kelen saati bi wa yunus bin ubayda anna rajulan qala lil hasan ya aba sa'id ma tara fi majlisina hada an yi hasan basara ka kontollen siyo ya kawo min ahalar sunnawar jama'a don kuma mu da ahalar sunnawar jama'a nan da la ya ci a nuna ala ahadin ibuka mu tubar ibuka mu kwato kwato da na ji ta mafi bai da haza jama don don hada kariya fa na kara kida ba sai kura no karan janna yan daida wannan da ozi an fusi nan kaduwa kan fon da yake wala amad rin zanin kaduwa mai sai mulbe kala ko fa na hal hasan an zalaka asadun nan hasan ya fadan da baki wala akwai kanar باي من بول ماكي وانا والنقل في هذا المعنى كثير أكو حديث من سي سيفر وسيادة فلو لم يبلغ الأمل الزائد ذلك المبلغ كان أخف akonin baro ni min kallafa nun to molga kwana karon kele ba ta mai gobe ora men lafa kan dora wulan bidan ne ala ye lafaro bunda a yele adul ya lafa alfa nyon takan aldenw le do lafa ta kan, mamarenw le do lafa ta kan. a kala fa men kan janni dan danda o bina sare nan sa men bete rasan dol bete bidar ko do mal bete rasan do ko do ma be fillan bay dino meta be mera wan faradal amal da hukumai yawa bar wasu kilo a fayya a ketiyar wal amal almasuro da hukumai baro na sadaya a alande a bai ta maka na ketiyar a atule min lafakan wa fana bai ta maka na kida mun da ko a bai kada ke bai fula da bayan min lata na lata min ka lata min ko musa da n'a albe da nola wato da ko musu nola ban min lata ko mu bidal te da nan motu jira lon bidal wa na kira bidal e da idafiya. lankaya ke amala ka wara ka wara kama hokke ibn wada an abdurrahman bin abi bakr qala ko kuntu jalisan da rasile en aswar bin sare akana majlisu fi mu'akhkhar masjid al jami aswar bin sare en sira dara adaga si jamu ko mala o tata aswar bin sare hatta bar o kabbir ho ay eh, sodo israila karam fa fuda dañi ayoɗo farafa aswatahum allazina kanu hawlahu julusan farafa ay eh, wulendo ka aswata e kawlo allazina mena kanu tata hawla dana julusan men ɓe sila dana masu mas'ud muttakan ala asawake in mujalidin na da abe yi ku yi kura abe komu komula na da doko da abe tintindin dokora falan mara ahul kambirin mole ya kalo ko marhaban ajiri kai bisimila bisimila nasi kalo ko ma kuntulla ajiri si ile ko kuntu da si latul fe ko ko in kana majalisukun hasan hannan la si nyaani nyaram si la bilada wala kenna ko batul sanatum kabul janin takana laifin albarata si an fenna an karahul musamman si mole yo konne diral ɓe kumata ñoola allahu akbar o kabbir ho takbira albe soroɓe karan kam ɓen sore isra afraji o kabbir to albe sarto fe akomo mesi an kara musi mesimol yo kon fa iyakum ɓal fana dandalala on ma alfion tout an kara hol musi mesimol ye men kon fata sin ho kake ko ñimmade almajji sema kana le taade le koala ema ko hannan la fiidula bete ada mana baye ɓe siren ko ala karan

hatta iza ma ilayhi ni na da nara katibalo la katiron gan saral majuma gayr masala bebina kela sariyandi parce que ye ko fulake ko kilindi sariyan ma kewa ñam oto tila ñe wonde sariyonde hmm? alaɓaala ñamakinnaɗe alaɓe wakkila karambala de كمور أتانكون أندون فلا ساتبي ويشلو هذا ما في سما ابن القاسم عن مالك في القوم الباكر مدرسات بما مالك يعني أندلس كون أندلس بمالك مذهبه maka malakila tural toko fekiyaɗo ako yama maga fili kam yeji tami wona jamia mol fele dende ka ɓen e fa kawna fi e ka kawno karan fi suratul wala surati on misilama yafwal ahlul skandaria comme aka kala skandara fa kala zaka maliya kon kon wa ankara ayya kono mi amale nasa ko mol bi koke comme albe fele ka kawno karan ñoola comme arbiya kan kul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad walla yasin arbiya ka walla tabara akon skandal aka kejeɗe misira maliki akon ako monde alfafulol Da allahu akbar kama wuro tan ko don nan saba sati bi o sula ibn na hafala de ako maliki ya ko ay mol fatan dana wa naha anha wa ra'aha bid'a ta ya ko bid'a hmm. ba kalira kuma ne wallahi nin moolu karanta aman jara sonkora sunniyon ni suufiyo iya kuma do hota ta munna babula julla julbula bala babula julla julbula bala yarhamuhullah wala dila no sadi ɗi ɓa kande ali sabara ali wakkile karamalom de alaga wakkile imas ako mm-hmm. malaki to bidala hmm? ba gawul ko bina siyala e da bida ito fon jado kon don na fo len kida bo til tan konon to wala siyala nyol la sanji ma bida bida hmm. yo men be fa man ke bida yi men be fa bay wolon ka fo le ba ko bida kida wol kan bida e lawan ka fo nya na fo ni wala ka dan de lawan na yala nal folo da karangola karandro folo da hmm. ni ko ko ana karan bi dalas maran be kenyala ina da ko endi alfa folo kada min to ina da mun lafa kan hani dande dande hani yede asada li halaka man halaka an bayyana wa haya ma haya an bayyana alka jama du'a men keden bidala ani alfa folo lo kake bai ka keten ne altol na da keten ne allah nya alfa da da e dole ta musunno da nalbe dan la ale men la kon bidala hm a ah, fata kuma san ya Allah akbar baibili ma keku ifana ma keku do itila keku ifana ma foku nko akanyama afanyama atwanyama ita ma afanyama itol ma akanyama alfulo dende bidala ni afanyama ya akanyama alfulo dende sunnola nalbe hakilo korosirin albalu min kusi ala wolo wolo ne fi adila annabi on dinola Hmm. كما ورولا تنكون تنين ناني ساتي وقال في رواية أخرى أن مالك يعفو مالك ما تكون وسولا ينني إمام مالك ينين كا بمنا ما زور أنا نكار بالمسي جامع كنا كنا كرام وقال مالك لم يكن بالأمر القديم مفروض بكاك وإنما هو شيء أحدث فين كتولم أنا النجاح wani wana ya keña dol da wadda da nan dede keño hannun faalo hannun mammo hanin koto keɓal ma folal sane yada kuma munen yi foña munen fonya foña walam yaati akhira hadil umma maliki na kuma wala kuma kan a koñimmanto laɓonde fen naatula bi ahara min ɓe ta a da min ma feŋote kana ala awwala manto ta ta min ka wala qur'ana ka ko ano a hasanum ako ɓetaɗa baltol ka ke keñamen ñama biddatu ala moɗo ñande ñana ɓuran tenkinen tangan pasinanen booro jumala baale kalande ɗa jumala baale kalande hadise hakke mawra tan konon ton nen lowlu sati bi kala ibnu rushd yuridu iltisamu lqira fi lmasjidi wa isri salati min alsalawat ala wajhin ma maksusa hatta yasirujaga kullu sunna burosuru ko malaki kame fo ko ana kala beda bato ka ko ana kala jamara man beda yodo malaki la kame aka men fo jala mini mo men ala fudamen al iltizam ta kala jime karan la ka tuwa kan fil masjid misiyodo fa isir sadu salawati kola minasara salawatu ala wajhi ma yakke nyala kala mahsusu min ɓe kere kere commin kake suba kola la min salatu ɗol data je la kolal min salatu ɗoɗa hatta e sira jaka kollo sunna fo laban adi ya yiramande sunnoɗo mi sirama ebi jame courtuba comme aɓe courtubankolla jamoɗo courtubiñalla banko e sira salatu sibi suba sara kola kala ko fara a zalika e bida akomo bidalu aloy ko ara karaŋolonde suba doron suba kora kalon dillon na ko Ya la ni ye kanu kuwo muta ko sunno tan bidala ko bidalamo ye sunna kuwo muta ko fardo bidalamo ye fardo ke ko sunno bidala ki ye le mandi kanu kuwolamo bayitela londe ñaka na ko al ko la o suba kola ko na karan kalon dillon na jati ko sun ban ko la jamoɗa kakiji فقوله في الرواية أعافكم الدور والقرآن حسن قرآن هو بدادر يعتمر كمان فوديكم وقرآن أي يقال إنه يعني أن نترك الزيادة من لفاتجي من الجتماع كفو يدن وجرى أن كفو كاك في مثل مثل منفصلا لا يقده عن حسن قراءة القرآن أكوني كاك فينا من بك قرآن ولا كلا نيا نيا نيا أدنال بك فنيولا dota foko daga wuro to to to to ranna ke ba baraka e ah, ma be mo baraka ma paka da sela kan san kon sela anada sa to eh fon wala ala tayba aden ke ba fa sela kada ke mo sela ne anur tanur e ko nyin jama ko an kan ba sela da a ka to ka mana fo fo nya ka ko ko no Eh, aka akara na dol dankal roba karo ko ko yal ano ako dol ka fonya ka ni man bo dal ma si wasi ban ne be kan arana ta atama ako dol ka fo buru to to to de ka fo ne ma wana ko imamo ko kwana kan obete atalo ko ba jama'a ɓe bata asi kala ñola ba jendula ñola dol ba fulande dol da fulandula ɗon ne jii ñal janfata ñola anen ka a e, konatango ɓa e ke kan jama koy ɓe ɓeela e tabara karanka faye ñam bara kada sabara karanka faye yo kara ñaɓe lakol gantaya fon saba ɗol ɓe jompira fo o ako oman ɓetako ba nal ka ko. o yahtamira sikkeno malikira eh, ho kurana karan o ɓede adata a koto sikkendo ho a zahir kake kene ɓaɗa walla min fanamansa a koto ɓaɗa annawo yakkola ko kirato kirato eh, kirato kiran karan ode hasana ɓede aɗa ala gayde jare kalo yenalma ke ñin keña koto ñama bidalila kalo fi mode aha malikira hodula dot omo dalilde ma jibo ni ñammante ñabo a kala ko yakko ano ka illa fi salati fo salatul musanna jamo la fil aswaki wa turuk maalaga koko ana karaw jaamo ni misiro ana salo kon la ona ya de fil aswa ga nya marse do ka den ko ga ko ana kara marse do de o to ka ne silo do kanta fa yurida ala fir annahu ko la yuqra illa ala nahwi alladhi kana yaqrahu salaw ala fir men na do ko ana kara na al falaka kara nya hmm. min do sobe nyala kurano na kara ka e jaamo do ko ana karan minta sobe kiyankolla minta sobe folla ñara fana aka ko ano kalan jamoɗo lugola ka futan oɗum on ma kawnen keña kata e sutuɓa kono koɗa sato tilbola ñinkolu ɓe je yerusumal ɓe je aka ko ano karawto safo kola suɓalago sina wotu mona kwano furan sodo sura ga kwano furan o kola tada aga kwano karan sa do kono kuma sodo na da safo jamin su ba ga kwano furan brabe murun murun nan be do ka afe ana do laban jamon kono ka ko ako keba keba ka ha keba mu dawde yala dara fa san je kima balu yango laminde sobe nyola kurano la sika kunda bida jamado kwana karan la sankuyan ko la mo malum fana kada se jamado kwana karan la ako malike ko kano ala karan salo kono Allah jamo ni misi o bani beri kan e, e, kono kono ja marse kono kono kono malike mi yako wa zalo kama yira yedulla kama e yitande ala nyina anakra anakra tal idara dara daira mo la kono kono daira makro hadi yakon ni endo malike ya wala tafal aslan wa tahriz wa tahriz bi qawlihi wal qur'an hasan maliki da ayo konne da yon kano ka ka murun ka murun murun karanten jama'a da alba karan na nyora to wallahi da karan na nyoya to wallahi ya umar sai to walla eh, eh, sila dalla ani kuma abebe ko ra kulya na la masalon la fiyande kan min tawahhum annahu yukrahu qira'ata alquran mutlaqan man tawahhum dole amra ko maliki ay ko ana karan la kon doron ani fala kono fi kalam malake dale ala infukakila ijitima minal kira wallahu alam ako dale ma dala kuma bara ko mol mañana denne ko ano karande iba karanda no iba karanda ba ko kana den ko ana kamo odo ka ko hono jama ko ana kamo be dara amin Allahu akbar sunniyal ya bee ke bidaade suufiyal ya bee wana saadi bila ya bundalolu ñan kirawo baa ko jamma e morga sunno e bida nen sunna ko domu saba wala bida e allahu akbar ko woro wula tan to no woro to ah. sagana ɗum na kisi bulorata de ɗoɗumo sen anta dañi kisin fula ñaman ngale samanda albe ñim makkinnane balona ba kawsito kuma fulanina ɓe balonna ñin kamen fo wala mu ñanna karanna karan ba karandin batundin bonolam nimisolom kadbar karamba ida ba karan fanna jama karan karan no batu ba karan din batu karan din batu karan din batu anan aboto no bo Allahu ba ka wata karan din ah, ya na da ko kola na hota biya ba ka na ko aha a adalla ne aha alay sabala alaga duwa siyande baake karaŋoyo anin karan naaliye anan karan billaaliye aha alman karaŋo ma misasi a fan, alman na karan billaali a na kawan dilala mai ya kawan don na imamul na muftiyo da alama ya fatuwa nun kana nobaliya ma fiye baliya anin karan don aha da alwakil aha